a halin yanzu ina gidan mai na mega station da ke kan hanyar murtala muhammad kuma ina tare da wasu zashen mai ya suna malami suna na lawal ah. mai gaskiya yana da karanci a garin nan don mun nan gurin tun karfe takwas na safe muke nan gurin muna neman mu sha mai a bisa halin neman da muke masa ma nan gurin duk azumi ne a bakin mu ma bisa karancin man duk nan gurin mun sha wahala sosai ba mai sosai a cikin garin abuja da ketare ma duka kowa yana ta kuka a bisa ba mai ba mai amma sai mu rinka shi a gefe ana cewa ministan mai ta biya kuɗin mai alhalin kuma ba hakan din bane ba in hakan din ne to ai mu gani a kashi ne da cikakken sunana Ado Abubakar gaskiya mai muna shan problem gaskiya akan magana mai gaskiya tsakani da Allah gaskiya akwai matsalar mai iyawudin cikin garin Abuja dai akwai problem na mai gaskiya to layi muke ta fama da shi gashi nan baya kashe muku aikace aikacen ku wallahi yana kashe yana tsaida mana aiki gaskiya kamar yaya misali ba mai a mota ina zaka je wani abubuwan nan dole dole ka bari ka rufe gaskiya an dade ana shan wahalan shi yanzu ma ga mana cikin dai layi ba mu san lokacin da zamu samu ba amma in Allah da zamu samu sai dai yana da wahalan samu dogayen layi ne suka mamaye gidajen mai yan kalilan din da ke sayar da man a nan birnin Abuja yayin da da mafi yawan gidajen man kuma ba sa ma sai da man a gaba ɗaya sai dai duk da haka akan ga motocin alfarma ɗaya zuwa biyu suna shan mai a gidajen man da ba sa sayar da man ga jama'a kamfanin mai na Najeriya dai wato NNPC na jaddada cewar na da isasshen man da 'yan Najeriya za su sha na tsawon kwanaki 27 a mizanin man da kasar ke amfani da shi na lita miliyan 40 a duk rana kuma ya kara da cewar na ɗaukar matakan kawo karshen wannan matsala kamfanin na NNPC cikin wata sanarwa da ya aikewa manema labarai ya yi kirarin cewar na da isasshen mai a rumbunan adana man da ke fatakwal wari da kalaba baicin karin ranar da ke akwai a wasu wurare kamfanin ya yi bayanin cewar yajin aikin da kungiyar masu motocin dakon mai da na direbobin dakon man na kin ɗauko man bisa dalilan kuɗaɗen da suke bi bashi daga manyan 'yan kasuwar man shi haddasa karancin man gwamnatin najeriya da yana kara jaddada matsayin kamfanin mai na nnpc cewar akwai isasshen man a cikin kasa kuma a shirye take ta biya kuɗaɗen da 'yan kasuwar man ke binta dr ngozi okonjo owela ita ce ministar kuɗin najeriya Najeriya. Mun biya su naira biliyan 350 a watan Disamba. Mun kuma biya su naira biliyan 31 na bambancin musayar kudin kasashen waje. Kana za mu biya su naira biliyan 100 da ma kudin ruwa na naira miliyan 56. Yanzu ma ina dab da zuwa iranta ta hannu don a biya. Kuma ina jin 'yan Najeriya za su yarda cewa gwamnati na yin kokari sosai don kula da 'yan kasuwar man. Su ma 'yan Najeriya ne kuma akwai bukatar su haɗa kai da mu. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.